يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu da nake magana dare ne na talata wanda ya daidai da ashirin ga watan jumadal akhira hijira na da shekara dubu da hudu da talatin da bakwai wanda ya daidai da 28 ga watan march shekara ta 2016 wannan shi ne kasar na 189 daga cikin jerin giyar kasusuwa na karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta tamu mai suna darul hadithi salafiya wacce take a number 4 madarkaci road a nan gaskiya layout a zaria a jihar kaduna najeriya karatun da babban malaminmu a shekul allamatul muhaddis abu abdullah abu abdurrahman muhammad muhammadun al'awwal ibn adam al'albani allah ya gafarta mashi ya saba gabatarwa a lokacin rayuwar shi karatun da ya wata ke da alkur'ani mu'ujizar mu'ujizoji idan ba mu manta ba har yanzu ba mu gushe ba a sura ta uku daga cikin jerin giyar surori na alkur'ani suratu ali imran surar da ta sauka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya yi hijira ya bar makka zuwa madina surar da take tattaunawa game da al'amari na tauhidi da aqida surar da ta ɗauko tarihin wato shari'ar musulunci surar da take tattaunawa game da abin da ya shafi rukunan musulunci al'amari na zakka al'amari na aikin hajji surar da ta ɗauko mana tarihin wasu daga cikin yaƙoƙi da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi a lokacin rayuwar shi surar da ta ɗauko mana tarihin wani daga cikin annabawa da ma 'yan uwan shi annabawa annabi isa da shi da sauran annabawa amincin Allah maɗaukakin sarki ya tabbata a gare su idan ba mu manta ba muna ƙarƙashin ayoyin da Allah maɗaukakin sarki ke bayyana mana tarihin haihuwar mahaifiyar annabi isa maryamu da tarihin haihuwar annabi yahya tare da wato tarihin mahaifin shi annabin Allah annabi zakariya wanda muna cikin tattauna ayoyin da ma'anoni da malamai suka bayyana muna kan karanta littafin tafsirin al'imamul ƙurfabi idan ba mu manta ba sai lokaci ya ƙure mana wanda a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allahu ta'ala sai dai kafin nan akwai faɗakarwa da wani cikin malamanmu ya gabatar mana ya gabatar mini game da wata magana da nai a ƙarƙashin bayani da nake game da hukunce-hukuncen ɗa da aka haifa na ce a kasusuwa kamar guda uku zuwa hudu baya a daidai sa'ad da nake bayani game da hukunce-hukuncen ɗa ko ahkamul maulud na ce daidai ne ana iya ko kuma daidai ne sunna ne gashi na ɗa da aka haifa idan an aske to ana tara gashin a yi sadaka da daidai gwargwadon awon gashin idan aka auna a yi sadaka da kuɗi ma'ana zinare ko azurfa ko kuma wani abu da yake iya tsayuwa a madadinsu ma'ana kuɗi ko wani abu hadithin da ya zo da wannan jama'a hadithi ne da bai tabbata ba kamar yadda wani daga cikin malamanmu ya gabatar mana da nasiha wanda idan muna neman cikakken bayani mu karanta wannan littafi wato muwaffa ta imamu malik tare da dukkanin riwayoyinta da aka tattara wanda aka samu babban malami a sheikh abu usama salim ibn aid al-hilali as-salafi ya asalin tattara ma'ana al-muwaffa'u tasnifu imami daril hijratin nabawiyya مالك بن أنس المتوفى سنة ثلاث وتسعين المولود سنة ثلاث وتسعين المتوفى سنة تسع وسبعين بعد المئة الواحدة هجرية برواياته يحيى الليثي القعنبي أبي مصعب الزهري الحدثاني ابن بكير ابن القاسم ابن زياد ma'ana muwatta da dukkanin riwayoyinta hadisin da ya zo game da cewa idan aka haifi ɗa za a yi mishi aski to gashin a tara a dunkule shi a auna shi a ma'auni a yi sadaka daidai da gwargwadon nauyin gashin hadisin da ya zo da sadaka game da gashin ɗa da ake haifa bayan an aske mishi hadisi ne da bai tabbata ba jama'a na fata mu fahimta mun yi hujja da hadisin kuma mun tabbatar da hukuncin shi sai dai ya tabbata kuskure ne ba daidai ba ne Allah ka yafe mana sannan ɗan uwa da ya gabatar mana da nasiha muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi ya saka mishi da alkhairi idan kana neman ƙarin bayani ka je ka ɗauki wannan littafi hadisan gaba ɗaya suna da matsala ba su tabbata ba jama'a imma dai mawukufai imma kuma marfu'ai waɗanda ba su tabbata ba ka je ka karanta wannan littafi insha Allah ta'ala sai mu dawo mu ci gaba daga inda muka tsaya jama'a idan ba mu manta ba muna ƙarƙashin aya ta arba'in da uku a cikin tattaunawa da muke a cikin wannan tafsiri na al-Imam al-Qurtubi a juz'i na biyar karkashin aya ta arba'in da biyu zuwa arba'in da uku da hudu da biyar a shafi na ɗari da ashirin da tara mun kwana a ƙarken faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce ya marya muku nuti li wasjudi warka'i ma'ar za mu tashi aya ta arba'in da hudu faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce zalika min an ba'il ghaibin wahihi ilaik وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون waɗannan ayoyi da muke karantawa ayoyi ne waɗanda tun a farkon wannan sura ta Ali Imran mun bayyana dalilan saukar mafi yawancin ayoyin kusan aya 88 ko 89 wasu kiristoci aka samu waɗanda suke mazauna wani yanki daga cikin ɓangarori na madina ka ce kudancin madina kiristocin da suka fi shahara a bakin malaman tarihi da alƙalumansu da cewa kiristocin ƙasar najiran ma'ana nasara najiran suka tattaro malamansu da masanansu da masu ibada daga cikinsu suka taho garin madina suka taho ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba don komi ba sai don su tattauna da shi game da al'amarin musulunci su tattauna da shi su mishi tambayoyi game da al'amarin annabin da suka yi da'awar sun yi imani da shi shi ne annabi isa amincin Allah maɗaukakin sarki ya tabbata a gare shi bayan sun zo annabi ya tarbe su ya aje su a cikin masallacin shi mai albarka annabi ya karrama su sannan suka taho suka tattauna da annabi tsawon kwanaki tsawon lokaci na daga cikin tambayoyin da suka yi wa annabi Allah maɗaukakin sarki ya saukar da waɗannan ayoyi don su zama amsa ga waɗannan tambayoyi shine tarihin mahaifiyar maryamu uwar annabi isa matar zakariya eh, matar imran Allah maɗaukakin sarki sai ya tumbuko tarihin tun daga tushe a inda Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana zaɓi da Allah maɗaukacin sarki ya zaɓi iyalan gidan annabi zakariya daga cikin annabawa da Allah maɗaukacin sarki ya zaɓa shi ma sai Allah ya zaɓe shi bayan Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe shi ya zaɓi iyalan gidan shi a inda Allah maɗaukakin sarki ya yi mishi albishir da haihuwar ya wato ita ce maryamu wacce Allah maɗaukakin sarki ba mu labarin irin bakance da mahaifiyarta ta yi matar imran a inda ta yi bakancen sadaukar da wannan ɗa zuwa ga hidima ga ɗakin Allah maɗaukakin sarki. bayan ta haihu sai ta ga a ce mace ta haifa ba namiji ba sannan ta sanya wa wannan ya suna ta kira ta da maryamu sannan ta nema mata kariya da tsariya da katanga daga shaidan ita da zurriyarta ta nema mata kariyar Allah maɗaukakin sarki Allah ya karɓi addu'arta Allah ya saka mata albarka a cikin iyalinta ta yadda wasu karamomi suka bayyana a hannunta wasu khawariqul adat suka bayyana a hannunta ta yadda aka samu ta samu daraja ta reno na ɗaya daga cikin annabawa shine annabi zakariya bayan rasuwar mahaifinta imran wanda shi zakariya ɗaya ne daga cikin almajiran imran bayan tattaunawa da zami a yau jayayya da ta sarƙe tsakanin almajiran imran wa zai reni yar shi maryamu bayan rasuwar shi daga karke aka samu wato ƙura'a ta faɗo kan annabi zakariya ya ɗauki ragamar tarbiyyar yar imran ma'ana yar malaminsu ita ce maryamu alaihassalam a hanyar tarbiyyarta da inda ya tattalar mata da take bauta a cikin masallaci a nan ne Allah maɗaukakin sarki ya bayyanar da wasu abubuwa waɗanda suke ba a saba ganin su ba Allah ya gabatar ya gudanar da wasu abubuwa na khawariqul adat waɗanda ya bayyanar da wannan ya to wata baiwa ce daga cikin manya-manyan bayan Allah da Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa ta yadda duk sa'ad da annabi zakariya ya shigo inda take sai ya tarar da arziki tare da ita wannan sai ya tunatar da shi da ya roƙi Allah ɗa tare da Allah maɗaukakin sarki bai ba shi haihuwa ba bayan ya samu wato tsawon shekaru da tsawon kwanaki tare da haka mata shi bakararriya ce wannan ta sa Allah maɗaukakin sarki ya asalin sakawa annabin Allah zakariya ilhaman da ya roƙi ɗa daga gare shi nan take roƙi Allah Allah maɗaukakin sarki ya amsa mishi addu'ar shi ta bakin mala'iku ta yadda Allah ya turo shi suka yi mishi albishir da samun ɗa mai suna ya haya kuma suka yi mishi albishir cewa wannan ɗan zai zama shugaba wannan ɗan zai zama tsararre katangagge daga zunubi da sabon Allah kuma wannan ɗan ɗaya ne daga cikin annabawa kuma ɗaya ne daga cikin mutanen kirki salihan bayi annabi zakariya ya roƙi allah maɗaukakin sarki allah ya sanar da shi ya bayyanar mishi da wata alama da za ta bayyana gare shi da zai tabbatar da shi ta samu juna biyu Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar mishi da wannan alama ta ba zai iya yin magana ba tsawon kwanaki uku da dararansu sai dai tasbihi da zikiri kamar yadda duk ambata haka to wannan kissa ta annabi zakariya da ɗan shi annabi yahaya Allah maɗaukakin sarki ya ambace su ne bayan kissar annabi isa da mahaifiyar shi maryamu ma'ana asali makasudin ambatan wannan kissa shine bayyanar mana da asalin tarihi na haihuwar mahaifiyar annabi isa da kuma haihuwar shi kanshi annabi isa din don wannan ya tabbatar wa kiristoci cewa annabi isa ba allah ba ne annabi isa ba ɗa ne na allah ba kuma ba ɗayan alloli guda uku ba ne mahaifiyar shi da shi kanshi bayi ne daga cikin bayin allah ba su da wani matsayi da ya wuce bayan Allah shi annabi Isa kuma manzo ne annabi ne daga cikin annabawan Allah annabi Isa bai da matsayi na rububiya ko ilahiya annabi Isa bai da wani matsayi na samun wani kaso na sanin ilimi na gaibi ko rabo na suna ko wata siffa daga cikin siffofin Allah bawa ne daga cikin bayan Allah maɗaukakin sarki. tumbuko wannan tarihin da alkur'ani ya yi ba da wannan labari da Allah maɗaukacin sarki ya yi ga annabi wannan ya zama kasimatu faharin wato karya ƙashin bayan duk wani kirista wanda yake bauta wa annabi isa wanda yake roƙon annabi isa wanda yake fatan annabi isa shi zai shigar da shi aljanna ko shi zai shigar da shi wuta wannan kasi mato faharinci ci don wannan na nuni akan annabi isa ta fuskar kasantuwar shi bawa daga cikin bayan allah bai da bambanci da annabi adam bai da bambanci da sauran annabawa bai da bambanci da sauran bayi daga cikin bayan allah allah ya halitta shi daga ƙasa wato asalin tsatsan shi ina fata an fahimta halitta shi Allah ya yi kamar yadda Allah ya halitta dukkanin sauran halittu don haka halitta ne shi annabi isa ba mahalicci ba ne ba kuma ɗan Allah mahalicci ba ba kuma ɗayan alloli guda uku ba to wannan tarihi Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da shi a cikin alkur'ani bayan Allah maɗaukakin sarki ya gama ba da wannan labari ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi sai Allah maɗaukakin sarki ya ce zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika wama kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam wama kunta ladaihim idh yahtasimun Allah ya ce zalika min an amba'il ghaibi nuhihi ilai zalika wancananka ma'ana ishara zuwa ga kissar haihuwar annabi isa da haihuwar mahaifiyar shi da kissar iyalan gidan imrana da kissar annabi zakariya da ɗan shi ya yahaya shine zalika ɗin an fahimta jama'a min amba'il ghaib wannan na daga cikin labarai na gaibi nuhihi ilaik mu inji Allah muke yi maka wahayi zuwa gare ka muke wahayin shi zuwa gare ka mana wannan kissa labari ne na gaibi ba wanda ya sani amma labari ne da nuhihi ilaika muke yin wahayin shi zuwa gare ka wa ma kunta ladaihim kuma kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baka kasance tare da su ba baka kasance a cikin su ba iz yulquna aqlamahum a sa'ad da suke jefa alkaluman su suna ƙura'a a tsakaninsu su ayyuhum yakfulu maryama cewa cikinsu su wane ne zai reni ‘yar malaminsu? su ‘yar matar imran wane ne zai reni ita maryamu’ ma'ana a sa'ad da mahaifinta ya rasu mahaifiyarta ta ɗauko ta ta aje ta a makarantar da malaminta ke karantarwa a gaban almajirin shi ta ce ga 'yar malamin ku nan ku je ku karantar to dukkansu suna fatan kowa ya ɗauke ta ya rene ta don haka sai wannan ya ce shi ne wannan ya ce shi ne to sai suka yi ittifaƙi a kan su haɗu su yi ƙura'a a tsakaninsu wanda ƙura'a ta fada kan shi to shi ne zai ɗauki ragamar tarbiyyarta da kula da ita da renonta. shi ne Allah ce wa makunta ladaihim kai annabi Muhammad ba ka cikinsu iz yulquna aqlamahum a sa'ad da suke jefa alƙalumansu suna ƙura'a a tsakaninsu ayyuhum yakfulu maryama cikin almajiran mahaifinta wane ne zai reni maryamu kuma kunta ladaihim iz Simon, kuma baka a cikin su baka ga abin da ya faru ba a sa'ad da suke jayayya suke husuma wannan yana ni ne wannan yana a'a ni ne zan rene ta wannan yace a'a ba ku bane ni ne ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki ce baka a cikin ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kai baka a gabansu su baka a cikinsu sa'ad da haka ta faru balle a ce gani kai ka zo ka ba waɗannan kiristoci labari kai ba ka zama mai karatu ba Ba ka zama mai rubutu ba balle a ce ka karanto ne daga cikin littattafan annabawa to kenan ya rage sauran al'amari ɗaya kenan don imma dai a gabanka aka yi sai ka ba da labari ma'ana kai shahidu ainin ne imma dai ba a yi a gabanka ba amma ka iya karatu ka bibi littattafan da aka saukar daga sama ka ga abin da aka faɗi game da waɗannan kissoshi da waɗannan annabawa sai ka ba da labari to annabi ba mai karatu ba ne annabi bai iya karatu ba annabi bai iya rubutu ba annabi ummiyi ne Allah ya aiko a cikin al'umma ummiya allati la takara wa la taktub haka Allah ya ce huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum al ummiya wato sifa ce da ta tabbata ga larabawa rubutu da karatu bai shahara a cikinsu ba to annabi bai iya rubutu ba annabi bai iya karatu ba balle a ce library ya shiga ya bibiyi littattafan sama ya karanta tarihin nan ya zo yana bayyana wa kiristocin na najirana tarihin annabi isa kunga bai gani ba don ba a yi a gaban shi ba bai karanta ba dan bai iya karatu ba balle rubutu to kenan akwai abu ɗaya da ya rage kenan wahayin shi aka yi mushi ku kun fahimta jama'a dan ihtimalat ɗin guda uku ne in ma ka gani ka zama shahidu ainin ma ka karanta ka ba da labari ma wahayi aka yi maka to yanzu wanne ne jama'a kamata a tabbatar a haƙƙin manzon Allah shine wahayi aka yi mushi kenan ku kun fahimta jama'a shine nuhihi ilaika malamai suka ce a ƙarƙashin wannan aya fihi arba'u masail akwai mas'aloli hudu al'ula mas'ala ta farko qauluhu zalika min anba'il ghaib wannan labari ne na ghaibi ai allazi zakarna min hadisi zakariya wa yahya wa maryama alaihimus salam min akhbaril ghaib dukkan waɗannan al'amura kissoshi da muka ambata na labarin zakariya da yahaya da maryam amincin Allah ya tabbata a gare su min akhbaril ghaib labarai ne na gaibi ba wanda ya sani sai Allah nuhihi ilaika mu su Allah muke yin wahayin shi zuwa gare ka malam yace fihi a cikin wannan gaba akwai dilalatun akwai nuni ala nubuwati muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa akwai tabbatar da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa haifu akhbara an qissati zakariya ta yadda annabi ya bada labari ya bada kisar annabi zakariya wa maryam ya da qissar maryamu wa lam yakun al'kutuba. al-kutuba tare da haka annabi bai karanta littattafai ba ya aka ya iya ba da labari dalla-dalla kaza ya faru daga nan sai kaza mala'iku suka zo suka ce kaza ya ce kaza ta ce kaza suka ce kaza wannan tafasilul kisfa alkissatu bi mujmaliha da kuma tafasil ɗinta gaɓoɓinta da annabi ya ba da labari yadda haka abin yake na nuni akan keke da keke labari ne Allah ya sanar da manzon Allah wahayi ne Allah ya yi mushi wa akhbara an zalika kuma annabi ya bada labarin haka wa saddaqahu ahlul kitabi bi zalika hatta waɗannan kiristoci suka gasgata annabi ma'ana duk abin da ya faɗi babu false information a cikin dukkan bayanan da annabi ya bayar babu wani abu na kuskure ba a samu tuntuban harshe ko gargada ba ina fata an fahimta malaci fadhalika qauluhu ta'ala wannan shine ma'anar fadin Allah madaukakin sarki da yace nuhihi ilaika mu muke yi maka wahayin shi zuwa gare ka faraddal alkinayata ila zalika falidhalika zukira sai wannan alkinaya wannan zamirin wakilin suna wannan pronoun din sai aka mayar da shi zuwa ga lafazin al'ishara zalika min an amba'il ghaibi nuhihi muke maka wahayin shi shi ne shi zalika ɗin to zalika kuma ishara ce ila kissati zakariya wa maryam wa isa alaihi musallam ina fata an fahimta ishara ne zuwa gare su wannan ne ta sa malam ya ce falizalika bukira shi yasa aka kawo lamirin da lafazi na maza an gane jama'a ma'ana aka ce nuhihi muke maka wahayin shi shi din zalika zalika din alqisatul mazkura qabla hadhihi aya qissar da aka ambata kafin ita wannan ayar malam yace wal ihahu wal iha'u huna al irsalu ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda ake nufi da wahayi shine lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to ɗan aike ne na gaske daga wurin Allah aiko shi akai ku kiristocin najirana da sauran kiristoci na duniya ku yi imani da shi ina fata an fahimta don manzo ne daga wurin Allah ya ba ku labarin annabin da kuka yadda da shi annabin da kuka yi imani da shi ya ba da labari game da tarihin haihuwar shi don haka lallai ne ku yi imani da shi wannan manzo don tabbas manzo ne daga wurin Allah. Walwahayu ya kunu ilhaman wa ima’an wa gairu zalika wa asluhu fi luga a’alamun fi khafa wa li zalika tsoron ilhamu yusamma wahayan wa minhu kauluhu wa iz auhaitu ila lahawariyin wa kauluhu wa auha rabbuka ila nahali. وقيل معنى أوحيت إلى الحواريين أمرتهم يقال وها وأوحى وأو وما وأوما بمعناه قال العجاج أوحى لها القرار فاستقرت أي أمر الأرض بالقرار وفي الحديث الوحي الوحى الوحى وهو السرعة والفعل منه توحيت توحيا قال ابن فارس الوحي الإشارة والكتابة والرسالة وكل ما ألقيته إلى غيرك حتى يعلمه وحي كيف كان والوحي السريع والوحى الصوت ويقال استوحيناهم أي استصرخناهم قال أوحيت ميمونا لها والأزرق waɗannan duka بيانيني ne بياني da bayani da malin الوحي a inda ya bayyana asalin ma'anar wahayi shine sanar da kai wani abu a ɓoye wannan ta sa malamai suke kiran ilham wato a kimsa maka wani tunani wannan shi ma akan faɗe shi a nufi wahayi shahidi akan haka faɗin Allah da ya ce wa if a wahaitu al-hawariyin kaga wannan ba wahayi ne na saukar da mala'ika ya yi magana da su baka da baka ba a kimsa musu tunani da kuma da ya ce wa auha buka ilan nahali Allah ya yi wahayi a yi wahayul ilham a kimsa tunani wannan wahayi zuwa ga ƙudan zuma an fahimta jama'a kaga alwahayu yakan nufi al'ilham alwahayul ilham kamar yadda duka waɗannan bayanai da malam yayi ya kawo su ne a matsayin shahidai akan waɗannan bayanan don haka jama'a wannan matsala ta farko tana nuna mana cewa dukkan labaran da annabi ya bayar sallallahu alaihi wasallam labarai na gaibi to bai ba da su ba sai da Allah ya sanar da shi wannan na nuni akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai san gaibi ba jama'a sai abinda Allah ya sanar da shi abinda Allah ya sanar da wani cikin bayin shi la ma gaiban wannan ba gaibi bane don ya tashi daga gaibi ina fata an fahimta annabi bai san gaibi ba sai da Allah matsaukakin sarki ya yi mushi wahayi wannan ayar tana tabbatar da haka ku lura da faɗin shi da ya ce wa makunta ladaihim kai baka kasance a cikin su ba wannan ita ce mas'ala ta biyu da malam ya yace asaniya qawluhu wa makunta ladaihim ayo makunta ya muhammad sallallahu alaihi wa sallama ladaihim ay bi hadratihim baka kasance a halarce indahum baka kasance a tare da su ba baka zama tare da su ba baka ga abin da ya faru da su da idanunka ba wahayi Allah madaukakin sarki yayi maka kaga wannan yana ƙara tabbatar da annabi bai san gaibi ba ba wanda ya san gaibi sai Allah jama'a ba da ƙasa ba ce don ka annabi bai san gaibi ba ba da labarin hakika ne ba na ƙasa ba ce jama'a don ba wanda ya san gaibi sai Allah kulla ya alamu man fi samawati wal ardil ghaiba illallah. wa ma ya yash'uruna ayyana yub'athun wa inda indahu mafatihul ghaibi la ya ya'lamuha ha, hu babu wanda ya san gaibi sai Allah a nan haka Allah maɗaukakin sarki ya bayyana cewa wa kunta ladaihim baka kasance a halarce tare da su ba a sa'adda suke kaza suke kaza da za mu zo mu bayyana haka da Allah maɗaukakin sarki ya ba da labari game da annabi Nuh da kissa da yadda al'amura suka faru tafasil na kissar annabi Nuh da shi da ɗan shi duka Allah maɗaukacin sarki da ya kai ƙarshe sai ce tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika waɗannan ƙissoshi waɗannan labarai to suna daga cikin labarai na gaibi waɗanda mu muke maka wahayinsu zuwa gare ka makunta ha. kai din nan baka kasance ka san waɗannan kissoshi da al'amura da suka faru ba anta kai din nan wala qaumuka min ƙabli haza. da kai da danginka larabawa ba ku san wannan kissoshin ba ba ku san su ba ko kun fahimta jama'a ta'alamu ha, ba ka san su ba na nuni a kan kenan kafin a bashi kissar annabi bai san su ba yana nuni a kan annabi bai san gaibi ba sai abin da Allah ya sanar da shi na fata mun fahimta tumalan ya ce wa ƙauluhu ta'ala wa makunta ladaihim ai wa makunta ya muhammad ladaihim ai bi hadaratihim wa indahum baka kasance tare da su ba baka kasance a cikinsu ba iz yulquna aqlamahum a sa'ad da suke jefa alƙalumansu al-imam al-qurtubi yace jam'u qalamin aqlamuhum aqlamu jam'u qalamin wato jam'i ne mufrad din shi tilo shine qalamun min qalamahu idza qata'ahu daga ma'anan qalamahu idza qata'ahu idan ya yanke ma'ana al'kalami ba fere shi ake haka ba a samu wato icen gamba ko sillan kara ko wani abu makamancin wannan a feƙe shakato to feƙewan shine alkalamu ko kun fahimta jama'a kumba ba ana cewa takalimul abfari ba datse kumba ko ba haka hadisi ya zo da bayani ba to idan ka feƙe alkalami sai a ce kalamahu fi'ilin kenan kalama ya kalumu kenan daga aikin aka samo sunan alkalamu to me alkalamu shine abin da ake rubutu da shi kila wasu malaman tafsiri suka ce ay aqlamahum ay qidahahum wa sihamahum wato waɗannan masu nasu wato mashi to masu ko kun gane jama'a wato suna jefa masunsu wato suna rige-rige ko kuma suna ƙuri'a a tsakaninsu wakila wasu malamai suka ce ai aqlamahum allati kanu yaktubuna biha at-taura alƙaluman da suke rubuta a taura da shi su ake nufi wa makunta ladaihim izyulquna a al-imam al-qurtubi yace wa huwa ajwad wannan ma'anar ita tafi zama daidai li'anna azlama saboda al-azlam amfani da masu kadina Allahu anha Allah madaukakin sarki yayi hani game da su ma'ana masu Allah ya sa an san kara-kara da hausawa suke cewa kara-kara ɗin nan da ake yi da wannan wato me yake da suna lissafi da ake yi na nan je na nan je inda ta fada sai a ce to wane ne ya ɗauki kaza ko wane ne ya sata ko an nemi kaza ba a gani ba ba ana yin kara-kara ba jama'a wannan kara-kara ɗin azlamu ne kuma haramun ne Allah maɗaukakin sarki ya haramta. ko kun fahimta jama'a li'anna al-azlama qad nahallahu anha fa Allah madaukakin sarki ya faɗi game da su yace zalikum fisqu yin al'azlam, yin yar karakara ko yin duba ko bugun ƙasa ko watsa wuri an fahimci wuri ai jama'a to wannan ficewa ce daga cikin da'ar Allah fasikanci ne don haka ba zai yiwu ka ce idh yulquna aqlamahum ay qidahahum ko kuma sihamahum saboda wannan babi ne na duba babi ne na bugun ƙasa ko babi ne na amfani da wuri da sauransu don haka wannan haramun ne sai dai ka ce suka jefa alƙalumansu malai ce illa annahu ya juzo an ya fa'alu zalika ala ghairil jihatin allati alaiha ko mun fahimta jama'a ma'ana akwai bambanci tsakanin ƙura'a an gane da kuma duba ai akwai bambanci duba da ƙura'a ai akwai bambanci za mu zo mu ji menene ƙura'a yaya ake yi da sauransu malam ya ce ayyuhum yakfulu maryam suna jefa alƙalumansu kowa yana neman wane ne zai shayar da maryamu wa zai rene ta yakfulu maryama ay ha! zai reme ta faqala zakariya zakariya annabin Allah sai yace ana a ahaqqu biha ni na fi cancanta da na ɗauke ta ta dawo hannuna na kula da tarbiyyarta khalatuha indi gwaggwanta ai ina aurenta ma'ana tana tare da ni Dan haka gwaggwanta ma'ana 'yar uwar mahaifiyarta ku yi haƙuri akwai kalmomi da wasu ta iya yiwa musamman ɗalibai ba sa fahimta goggo don wani bai gane goggo ba ko ba haka ba ne to ƴar uwar mahaifiya ya ko kanwa ita ce goggo ina fata an gane zakariya ya ce ana a bi biha ni na fi cancanta da na reni maryamu ha indi goggonta tana wuri na ma'ana ina aurenta wa kanat indahu ashya'u bintu faqud a ƙarƙashin ko a tare da annabi zakariya a tare da shi akwai wato wannan mata mai suna ashya'u bintu faqud ita wannan mata da take auren zakariya ko zakariya ke aurenta uktu hannata binti faqud ummi maryama yar uwa ce ga hannatu bintu faqud wato yar uwar mahaifiyar annabi isa ita ce wato asalin maryam wato mahaifiyar maryamu wato matar imrana kenan ma'ana matar imrana da matar zakariya to ‘yan uwan juna ne ya ne da kanwa ina fata an fahimta a nan malam haka ya ambaci sunan amma babu hadisin da ya tabbatar da cewa sunan matar zakariya ashiya bintu faqud sunan matar imrana hannatu binti faqud haka malaman tarihi suke bayyanawa amma dai babu wani hadisi ko asali tabbatacce game da haka ko mun fahimta jama'a kun fahimci abin da wannan gaba take cewa zakariya ya yi hujja cewa ‘yar uwar mahaifiyar maryamu matar imrana shi yake auren ‘yar uwarta don haka shi ya fi cancanta da ya reni ‘yar uwar matashi ina fata an fahimta wa qala banu isra'ila banu isra'ila ko suka ce nahnu ahqqu biha mu muka fi cancanta da mureneta bintu alimina yar malamin mu yafi kamata mu dauke ta ko ba haka ba mana kaga ya ce shi su sun ce su kaga an yi ciki kaka kaga iz yaqtasimuna din kenan iz yaqtasimuna wannan ya ce wannan ya ce ce ne na ce dama shi ne ikhtisam ko ba haka ba tankiya ka faɗa in faɗa ce ne na ce ya ce shi ne sun ce su ne ya kawo dalili su ma sun kawo dalili bintu alimina ‘yar malaminmu wannan sai ta kai su ga fakatara'u alaiha sai suka yi ƙura'a a kan wannan ‘ya cikinsu wane ne zai ɗauki ragamar tarbiyyarta waje a kullu wahidin bi kalame kowanne daga cikinsu sai ya zo da nashi alƙalamin wattafaku sai suka haɗu kansu ya haɗu suka yadda da cewa an yi ja'alul aqlama fil jari kowanne daga cikinsu ya jefa alƙalamin shi a cikin ruwa wanda yake gudana wanda yake tafiya suka haɗu a kan faman waƙafa kalamuhu wa yujirihil ma'ufa huwa haɗinu ha, duk wanda alƙalamin shi ya tsaya ruwa bai tafi da shi ba to shi ne ƙura'a ta faɗo kan shi shi ya cancanta da ya reni 'yar malaminsu maryamu alaihassalam ko mun fahimta jama'a mala ya ce ƙalan da biyu sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce fajaratil aklamu sai waɗannan alƙaluma na banu isra'ila ruwa ya tafi da su wa ala kalamu zakariya alkalamin zakariya sai ya yo sama ya tsaya ruwan bai tafi da shi ba wa kanat ayatan lahu wannan sai ya zama aya ce ga shi zakariya li'annahu nabiyun saboda annabi ne tajril ayatu ala yadai ayoyi ke gudana zuwa wato akan hannun shi wa qila ghayru wasu malaman tafsiri sun faɗi wani abu daban aka sun wannan ma'ana game da sura ta ƙura'ar da suka yi wasu suka ce a jefa a cikin ruwa wanda alƙalamin shi ya taso bai nutse ba to shi zai rene ta ko kun fahimta wannan shi ne abin da malam ke ishara da ya ce wakila gairu zalika ko mun fahimta jama'a to wannan kun ga ita ce ƙura'ar da wato wannan aya Allah maɗaukakin sarki yake ishara zuwa gare ta wallahu a'alam wannan asali da alimamul qurtubi ya marmaza ya ce annabi ya ce fajaratil aqlamu wa ala kalamu zakariya a ƙasa malin ya marmaza ya ce lam naqif alaihi marfu'an wani hadisi ba mu same shi ta hanyar da ake danganta shi zuwa ga annabi ba wa allaqahu al-bukhari fi sahihi bi sighati al amma al-imam al-bukhari ya kawo shi mu'allakan wato da shararren isnadi a cikin sahihul bukhari ya kawo shi bi jazmi da sigar danganta magana kai tsaye ila qa'ilha zuwa ga wanda ya faɗe ta an gane da ma bi jazmi ya danganta ta kai tsaye an ibn abbas radiyallahu anhuma daga sahabi ko zuwa ga sahabi abdullahi dan abbas Allah maɗaukacin sarki ya ƙara mushi yarda bukhari ya faɗa haka fi kitabi shahadat a ƙarƙashin matattarar da ke bayani game da shaida babul qur'ati fil mushkilat a ƙarƙashin babin da bukhari ya kulla don ya bayani game da halaccin yin ƙura'a kun ji alƙura'atu yin ƙura'a fil mushkilat game da al'amuran da suke masu rikici sai a yi ƙura'a don a fita daga cikin ruɗani da rikici ka je ka duba fatuhul bari juz'i na biyar shafi na 292 wa wasalahu al-baihaqi fi sunan alimamul bai haƙi ya faɗi wannan hadisi da cikakken isnadi shine ma'anan wasalahu ɗin ko kun gane jama'a a juz'i na goma daga lambar hadisi na 286 da 87 wa akhrajahu at-tabari alimamul tabari ya fitar da wannan asari a juz'i na biyar shafi na ɗari uku da da arba'in 348 an ikrima daga tabi'i ikrima almajira abdullahi dan abbas kauluhu ma'ana ikrima kai tsaye aka danganta maganar zuwa gare shi wa ali suddiyi kazalika mufawwalan sannan wannan magana har wayo an ƙara danganta ta zuwa ga Limamu suddi da wato riwaya mai tsawo qala al-hafizu filfatihi. الإمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني أتكن فتح الباري جزء نبير شافي نقل بيودة تسعين دهود يتي قوله فدن النبي ديتي وعال قلم زكريا alƙalamin zakariya sai ya yi sama bai nutse ba ai irtafa'a shi ne ala ai irtafa'a sai ya ɗago sai ya sama Wafiri fi riwayatil kushmai hane amma a riwayar kushmai hani daga cikin waɗanda suka ruwaici sahihul bukhari in ji ibn hajarin a tashi nuskar da riwayar ya ce wa'ala madadin ala sai ya ce ala an gane jama'a wafi nuskatin a wata nuska ya ce ada biddali kaga badalan lami kenan a madadin lamun sai aka kawo dal aka ce ada madadin ala ala riwayar kushmaihani madadin ala a sauran riwayoyi na sahihul bukhari wannan hadisi jaba hadisi ne Hassan kuma hadisi ne kyakkyawa yasluhu lil ihtijaj dan haka da annabi yace fadaratil aqlamu wa ala qalamu zakariya sai alqaluma suka gudanu amma alqalamin zakariya sai yayi sama wannan na nuni akan ƙura'a ta faɗo kan annabi zakariya kenan mana yanzu ya tabbata shi zai reni maryamu ko mun fahimta jama'a to matsala ta uku malam yace as-salifa istadalla ba'd ina bi hadhihi al-ayati ala isbati al-qur'a ma wasu daga cikin malamanmu istadalla Ulama ulama'ina wasu daga cikin malamanmu sun yi hujja bi hadhihi al-aya da wannan ayar ala isbatil qur'a game da tabbatar da qur'a a cikin addinin musulunci mana a cikin addinin musulunci akwai qur'a ko babu Allah ya sa kun fahimci ƙuri'a jama'a akwai ƙuri'a ko babu kurbabi ya ce malamanmu sun yi hujja ko wasu daga cikin malamanmu sun yi hujja da wannan ayar ala isbatil qur'a akan cewa lallai qur'a tabbataccen abu ne wahiya aslun fi shar'ina kuma qur'a asali ne a cikin shari'ar mu ta musulunci likulli man arada al'adala fil qisma ga dukkan wanda yake nufin yin adalci gurin rabo idan kana so ka yi adalci wurin rabo ko kaso na wani abu da wasu suka yi tarayya daidai wa daida a kai wannan na da haƙƙi wannan ma na da haƙƙi to shi ke nasa sai ƙura a tsakaninsu ko kun fahimta jama'a kowace daga cikin matanka tana da haƙƙin in za ka yi tafiya ka tafi da ita tana da haƙƙi ta ce ita gaskiya ba ta yadda ba wannan ma tana da haƙƙi wannan ma tana da haƙƙi to me zai tabbatar da adalci a tsakaninsu wurin rabo shine yin ƙura'a ina fata an gane sai a yi ƙura'a wanda ya faɗo kanta shi kenan sai a tafi da ita ko kun fahimta jama'a wahiyar sunnatun inda jumhurin fukaha ita ƙura'a sunna ce a gurin mafi yawancin malaman fikihu fil mustawiyaini fil hujja game da abin da hujjarsu ta zo daidai wa daida ma'ana wannan na munaza'a akan wani haƙƙi da wannan shi ma yana jayayya a kai hujjar wannan ba ta fita wannan ƙarfi ba yadda wannan ke da haƙƙi wannan ma na da haƙƙi shine almustawiyaini fil hujja an fahimta bai na bainahum don a yi adalci a tsakaninsu sai a yi ƙura'a ɓuma taqma'inna qulubuhum zuciyar kowanne daga cikinsu ya natsu ya ji cewa ba a karkata zuwa ga ɗayan ba an kyale shi ko kun fahimta wa tartafi'u nato, kuma ya zama zargi da mummunan zato da mummunan tunani ya fita daga cikin tunanin wato ya fita daga tunanin ka kai amman ya tawalla kismatahum zargi ya sauka daga wanda zai ɗauki ragamar raba haƙƙi a tsakaninsu mana kai ɗin nan kai ne mai gida a kai ne shugaba a kai ne alƙali kai ne aka ɗauka matsayin mai hukunci to ta yaya za a yi ka tabbatar da haƙƙin wani da haƙƙin wani bayan wannan haƙƙin dole ne mutum ɗaya ne za a ɗauka a ba a yanzu tare da haka wane da wane sun cancanci duka amma dai yanzu guda ɗaya za a ba wace hanya ne za a bi kai a matsayinka na alkali ko a matsayinka na shugaba ko mai gida ya zama zargi ya tashi daga kanka a cikin kaso da za ka yi shi ne ta hanyar yin ƙura'a ina fata an fahimta ba wai ta hanyar yin wani ƙwazo ko ka ce ni na yi fatawa kaza kaga zargi zai biyo baya ko ba haka ba amma a zo a yi ƙura'a a zo a yi ƙura'a shi kenan a samu takardu kowanne a rubuta keto tun da ku biyar ne ko ku hudu ne afon ko ku uku ko ku biyu sai a sa tafiya zaman gida tafiya zaman gida shi kenan sai a ce kowa ta ɗauka ta gan kika ɗauki zaman gida to ina hahuna ƙa'idu na ko ba haka ba idan kika ɗauki tafiya to shi kenan tafiya guda ɗaya zaman gida guda hudu ko guda uku dama ku hudu ne wannan ta ɗauki zaman gida wancan ma wancan ma wannan sai ta ɗauki tafiya sai a tafi da ita yanzu kun ga ya tabbata ba kai ne ka zaɓi wata ba balle a ce ba kai adalci ba shine litartafi'a ko a vinnatu mummunan zato da mummunan tunani na rashin adalci ya fita ya tashi amman ya tawalla qismatahum kada a zargi wanda zai yi wannan kaso ɗin, kada a zargi wanda zai hukunci wala yafdula ahadun minhum ala sahibi kada ɗayan ya fifita ko a fifita shi sama da ɗan uwan shi idza kana al-maqsum min jinsin wahidin idan abinda za a kasa abinda za a raba jinsi ne guda za a yi haka ne in ji qurtubi ittiba'an lil kitabi was sunna dan abi al-qur'ani da sunna dan qur'ani da sunna sun tabbatar da haka ko mun fahimta jama'a kuna zaune a matsayinku a matsayinku na mabiya a matsayinku na ɗaliban ilimi a matsayinku na ɗalibai ko a matsayinku na abokan aiki wato a shago ko a wani kamfani ko a wata ma'aikata sai shugaba gaba ɗaya darakta ya ce to yanzu kamfani ya tabbatar da cewa za a zaɓi mutum guda a wannan shekarar za a yi mishi aure za a gina mishi gida a cikin ribar kudin kamfani mutum ɗaya cikin mutum goma kowa ya cancanta amma mutum ɗaya za a ɗauka yanzu tsakani da Allah ta yaya za a yi a iya ɗauke rudani da iskal da ganin kyashi da ganin an goyi bayan wane an fifita wani akan suwana da suwane ta yaya za a yi jama'a ɗayan hanyoyi ne guda biyu hanya ta farko kafin a kai zuwa ga ƙura'a ita ce dukkansu sai su yarda su ce to min yadda wani a yi mishi a gina mishi gida a yi mishi aure a wannan shekarar misali duka sai su ce sun yadda ta ganin babu magana ƙura'a kenan to amma wannan sai ga ni fa na cancanta wannan ma ya gani ma na cancanta wannan ma ya gani ma na cancanta shikenan e ku ba wanda za ku janye ku barwa ma'ana ba wanda za ku barwa e na cancanta shikenan sai a zo sai a yi ƙura'a ina fata an gane shikenan sai a zo a rubuta ko kuma a zo a zana ko a rufe ko yi kaza ma'ana dai wani abu wanda yake bai saba wa shari'a ba wanda ta faɗo kan shi shikenan kaga babu wanda za a yi zargin cewa ai dama ya fi karkata gurin wani ai dama ya fi son wani ai dama sun fi da wani ko ba haka ba jama'a ta iya yiwa ya faɗo na kusa da shi ko ya faɗo na nesa da shi ko ba haka ba to wannan na daga cikin hanyoyin da ake bi a warware rikici a warware iskali a cikin addinin musulunci ittiba lil kitabi was sunna wannan ayar tana nuni zuwa ga haka al ya ce warar da amala bil abu hanifa ta wa ashabuhu Al’imamu abu hanifa da shi da almajiran shi sai suka ture aiki da qur'a mana ba su ganin halaccin yin amfani da ƙuri'a gurin ture rikici ko wani abu makamancin haka wa a ahadith warida fiha hadisan da suka zo da ƙuri'a. abu hanifa da shi da waɗanda suke almajiran shi sai suka ture waɗannan hadisai wa za'amu sai suka riya cewa annaha la ma'ana laha cewa ba su ɗauke da ma'anar da za a iya tabbatar da hukunci da su wa naha tushbihul azlam allati naha Allahu anha kuma waɗannan hadisai suna ɗauke da wani hukuncin da yayi kama da al-azlam dabo ko zanen ƙasa ko bugun ƙasa abinda Allah maɗaukacin sarki ya hana ya hani wato kai. wa haka ibn al-munzir munzir ya hikaito an abi hanifata daga abu hanifa annahu jawwazaha cewa daga baya ya dawo ya yi fatawa yana ganin halaccin a iya yin ƙura'a. wa kala har ma abu hanifa yace al-qur'atu fil qiyasi alƙur'atu fil ƙiyasi la tastaqimu mana ba a iya tabbatar da hukuncin ƙur'a da ƙiyasi sai dai da dalili sai ce na sai dai mu taraknal qiyasa fi zalika mun rabu da ƙiyasi game da tabbatar da hukuncin ƙur'a wa akhadna bil asari wa sunna sai dai mu ma mun yi riko da asar da aka samo daga magabata kuma mun yi riko da sunnar da ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun kenan Abu Hanifa a karan farko ya tafi akan rashin ganin halaccin yin ƙura'a da daga baya kuma ya dawo ya bi abin da ya tabbata na hadisai waɗanda suke tabbatar da hukuncin ƙura'a a musulunci wannan yana nuna mana tsoron Allah na waɗannan malaman dukkan hadisin da zaka ga sun bauɗe ba su yi aiki da shi ba ba son zuciya bane ma hadisin a gurinsu bai tabbata ba in ma ya tabbata a gurinsu babu waje hujjilala da za su ɗauka su yi hujja da shi in ma in ma in ma ka ba su uzuri ina fata an fahimta amma da gangan ba za su ƙin aiki da sunna ba jama'a ina fata mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ya taimaka na eh idan wata ta ce ba ta yadda ba tana da haƙƙi don ba lalle ka kai shekara mai zuwa ba ko ita ko kai kuma in ma kun kai ba lallai shekara mai zuwa ta kai kana da hali ba in ta ce ba ta yadda ba tana da haƙƙi ina fata mun fahimta ba ta yadda ba eto eh so a yi ƙura'a shi kenan kada kuma a yi ƙwange eh kada ai kwange ka sa wata doguwar takarda sai ka rada ma amarya shikenan to ki zabu wancan <laughs> ina fata mun fahimta a kada ai haka Allah shi kiyaye Qurtubi yace kana Abu Ubaidin الإمام أبو عبيد أتكل لتافن شغريب الحديث يتي وقد عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء akwai annabawa guda uku da suka yi amfani da ƙura'a annabawa uku sun yi ƙura'a yunusu annabin Allah annabi yunus eh annabi yunus Ibn matta kenan ko wa zakariya da annabi zakariya wa nabiyuna muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ina dalilin al'imamu abu ubaidin da ya faɗi wannan maganar dalilin shi alƙur'ani ne annabi yunus ya yi ƙura'a karanta suratu safat Allah ya ce wa inna yunus laminal mursalina iz abaka ilal fulkin mashhun sai ce ne fasahama fasahama sahama ɗin wato ismun lil qur'ati suna ne na aikin ƙura'a fasahama sai suka yi ƙura'a sai ta faɗo kan shi fakana minal mudhadina sai ya kasance wato daga cikin wanda za a jefa cikin jirgi wato cikin teku ko ba haka ba kaga annabi Yunus kenan zakariya kuwa shine ayoyin da muke karantawa a nan wama kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryama kaga annabi zakariya ma yayi to annabi muhammad fa sallallahu alaihi wasallam wasu ayoyi ne ke tabbatar da yayi qura'a wasu hadisai ne shine malam zai kawo mana sunan gaba kaɗan kamar yadda zai ambata mana su a cikin littafin sahih bukhari Allah madaukakin sarki ka taimaka malai ce wa qala ibn al-munzir ibn al-munzir abubakar kenan yace واستعمال القرعة كالإجماع من ahlil العلم فيما يقسم بين الشركاء فلا معنى لقول من ردها yace amfani da yin ƙuri'a wato ya zama kamar ijma'i ne da malamai suka yi a tsakaninsu cikin abin da yake kaso ne na mutanen da suka yi tarayya a kai abu ne sun yi tarayya yanzu matanka biyu kowace tana da haƙƙin ka kyautata mata kai wata aikin hajji ai kyautatawa ne ko ba haka ba yadda wannan ke da haƙƙi waccan ma tana da haƙƙi ko ba haka ba idan ka ce ka zaɓi wance, to kaga ka nuna mufadala tsakaninsu to amma yanzu kujera ɗaya za a tafi aikin hajji ni da wata ni ma ban santa ba ko kun gane da ma? wannan kujerar ai haƙƙi ne da matanka sun yi tarayya wurin shi ko ba haka ba ne to yaya za ka yi ka warware musu wannan shine ta hanyar yin ƙura'a al mundir ya ce fala ma'ana li qawli man radda babu ma'ana ma'ana ba a waiwayar maganar wanda ya ture yin amfani da ƙura'a ishara yake zuwa ga waccan magana ta al'imamu abu hanifa shi da sahabban shi fatawarsu ta farko ba fatawarsu ta biyu ba قرطبي يجي وقد ترجم البخاري في آخر كتاب الشهادات باب القرعة في المشكلات الإمام القرطبي الإمام القرطبي ya kulla babi shine tarjama din tarjama shine ya kulla babi ba wai yayi fassara ba tarjama shine ya kulla babi fi akhir kitabi shahadat a karken bukhari ko eh, bukhari a karken kitabu shahadat wato matattarar da take bayani game da kafa shaida bukhari ya ce babul qur'ati fil mushkilat babin da zai karantar da hukuncin yin ƙura'a a cikin abin da yake da rudani ko yake da iskali wa qaulillahi azza wa jal bukhari sai ya ce da faɗin ma'anar faɗin allah maɗaukacin sarki da yace ce iz yulquna aqlamahum kaji ayar da bukhari ya buɗe babin da ita bukhari sai ya ce sai malam qurbabi ya ce wa saqa hadithan nu'man ibn bashir sai bukhari ya kwararo hadisin sahabi nu'man ɗan bashir a inda ya ce annabi ya ce masalul qa'imi ala hududillahi wal muddihini fiha kamathali qaumin istahamu ala safinatin al hadifa mana ce annabi ya ce waɗanda suke tsaye da kula da iyakoki na Allah da waɗanda suke sakaci suke watsar suke ƙetare iyakoki na Allah kamar sali ta istahamu ala safinatin kamar wasu mutane ne da suka yi ƙura'a wato akan wani jirgin ruwa wasu su kasance a sama wasu su kasance a ƙasa na sama suna sama na ƙasa kuma suna amfani da abin da suke tura jirgin yana tafiya to wane kasantuwar shi a sama ko a ƙasa kaga wa zai zama a sama ko a ƙasa sai suka yi ƙuri'a a tsakaninsu istahamu ala safinatin kaga istahamu shine fasahama a cikin ayat suratul safati kuma as-sahamu bi ma'anar qur'a ina fata an gane malaci wa sayati fil anfali kai bayani ma dalla dalla zai zo in ji qurtubi a cikin suratul anfal sai ce insha Allah ta'ala wa fi suratul zukhruf aidan bi haulillahi subhanahu wa ta'ala mana bayanai game da qura'a to zai zo a cikin waɗannan manyan surori idan ya zo bayani wato in ya zo fassararsu malam ya ce wa haditha ummil ala sannan na daga cikin hadisan da ke tabbatar da hukuncin ƙura'a a musulunci hadisin sahabiya ummil ala'i ta ce wa anna usmana ibna maf'unin fara lahum sahamuhu fi sukuna usmanu dan mazun a lokacin da suka zo makka eh, lokacin da suka zo madina daga makka a matsayin waɗanda suka yi hijira mutanen madina sun ta yin ƙura'a cewa ni zan ɗauki wani sai wannan ya ce a ni zan ɗauka sai a ce to mu yi ƙura'a an fahimta to sai ƙura'ar Uthmanu ɗan Maf'un ta faɗo a hannun ummil ala'i game da inda zai zauna da masauki da za a bashi hina katara atil ansara sukunal muhajirina a sa'ad da mutanen madina suka yi wato ƙura'a a tsakaninsu game da bayar da masauki ga muhajirai malaci alhadisa ka je ka karanta hadisin imamul bukhari da imamu ahmad suka ruwaici wannan hadisi mali cewa hadisa aisha ta qalat da hadisin aisha Allah maɗaukacin sarki ya ƙara mata yarda aisha ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza arada safran aqra'a bayna nisa'ihi annabi ya kasance idan ya nufi yin tafiya sai ya yi ƙura'a a tsakanin matan shi an gane fa'ayyatuhunna kharaja sahamuha kharaja biha duk wacce alƙalaminta ko ƙura'a ta faɗo kanta annabi sai ya yi tafiya da ita wa zakar sai bukhari ya ambaci wato cikamakin hadisin hadisin na na a cikin sayil bukhari a lambar hadisi na 2688 haka imamu ahmad ya roci hadisin alamba ta dubu ashirin da biyar da ɗari shida da ashirin da uku da muslim alamba ta dubu biyu da ɗari bakwai da saba'in daidai kun ji wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana da yin ƙura'a ko ba haka ba sannan kuma waɗannan hadisan to su ne dalilai da al'imamu abu ubaidin ya ce قد عمل بالقرآة ثلاثة من الأنبياء dalili akan cewa annabi Muhammad ya yi ƙura'a ko bai ba ma ya yi ƙurɗabi ya ce wa ƙadi talafatin to an malikin fi zalika game da ƙura'a riwayar da aka samo daga imamu malik an samu saɓani Fakala marratan wata fatawa daga imamu malik sai ya ce yi ƙura'u eh, ana iya a yi ƙura'a lil hadisi saboda hadisin nan da ya tabbatar da haka wa qala marratan wani lokaci kuma maliku yace yusafiru bi awfaqihin lahu fi safari ma'ana game da mata in za a yi ma'ana kana da mata za ka yi tafiya ma'ana ka samu admission ko a jami'atul islamiyya matan ka biyu ko ka samu admission za ka je karo karatu a amerika ko a ingila ko a faransa ko za ka je wata ƙasa ko za ka je wani gari a ciki ko a wajen ƙasa matan ka biyu to wace za ka tafi da ita za ka tafi da duka ne ko tafiya ta kasuwanci ko tafiya ta zumunci ko tafiya ta kaza ko ma wace tafiya da wace za ka tafi maliku ya ce a wata riwaya a yi ƙura'a saboda wancan hadisi a wani ƙaunin na imamu malik sai ce ah, ba za a yi ƙura ba za a kalli wace ce tafi dacewa da mijin a halin tafiya mana wace ce tafi natsuwa in an yi tafiya da ita wa ta iya tafiya an fahimta ba tafiya ta kafa ba don kasan ba kowace mace ta iya tafiya ba za ka iya tafiya da mace ta ce ita bayan gida take ji kaga ta tsinka ka kenan ko ba haka ba jama ka tafi da ita ka ga tana shan rake a hanya misali kaga au faqihin da fi ka tafi da ita ta tafi tana gyangyaɗi. ka tafi da ita ma'ana kaga au wannan ba au da bace maluku maliku ce ba za a yi ƙuri'a ba za a kalli wacce ce za ta taimake ka a halin tafiya ita ce au faqihin da fi za ta riƙe maka daka in an je wani guri za ta taimake ka za ta tsaya maka a layi za a sa hannu kaza za a anso kaza za ta taimake ka maliku ya ce da ita za a tafi ba za a yi ƙura'a ba kun fahimta jama'a to amma malam sai ce wa hadifu abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida wa safi al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu wal ahadith fi hadha ma'ana mana kathiratun ma'ana hadisin abu da annabi yace da mutane sun san abin da ke cikin kiran sallah da sahun farko na falala da matsayi da lada an gane sun malam ya jidu sai ya zan babu wani abu da za su samu wato abin da zai kai su su fita daga cikin rikici in ba su yi ƙuri'a ba na kowa ya zama a sahun farko saboda ya samu wannan falala annabi ya ce lastahamu da sun yi ƙura'a mana hadisin na nuna mana falalar sahun farko yana nuna mana falalar kiran sallah ma'ana da mutane sun sallada da falalar da ke sahun farko a sallah to da kowa ya ce sai an yi ƙura'a kafin a shiga sahun farko kaga hadisin yana ƙara tabbatar da ƙura'a kenan ƙurɗubi ya ce hadisai da suka zo game da wannan ma'ana na tabbatar da hukuncin ƙura'a a musulunci hadisai ne tabbatattu hadisai ne masu yawa wa kaifiyatul qur'a yadda ake yin qur'a ma'ana yaya ake yi wannan malam yace mazkuratun fi kutubil fiqh wal khilaf wannan ka tafi cikin littattafan fikihu da littafan wato da ake tattauna saɓani na malaman fikihu zaka ka je ka tarar da kaifiyar yadda ake yin ƙura'a gashi nan al'imamu a shafi'i ya ba da nau'i mana ya faɗi nau'in yadda ake ƙura'a za a samu takaddu gashi nan wasifatul ƙura'ata inda shafi'i wa man kala biha an tukufa a riƙa'un sigarun mustawiya a yanka wasu takaddu ‘yan ƙanana tsawonsu da faɗinsu ya zama daidai wa daida fa yuktabu fi kulli ruqatin ismu bis sahmi a kowace takarda sai a rubuta sunan wanda za a yi ƙura'ar da shi sun matu alufi fi banadik sai a ɗan sa a saka waɗannan takardu a cikin wasu wato ‘yan ƙananan akwato haka ko wani wata taska ‘yan ƙarama haka ko ɗan asusu haka ƙarami min tsinin na ƙasa mustawiya waɗanda suke girmansu ɗaya babu bambanci la ta fawuta fiha wani bai fi wani girma ko tsawo ko faɗi ba ya ce sun matu jaffafu kalilan sai a ɗan motsa waɗannan a hargitsa su a yamutsa su kamar da yadda ake yi ina fata an gane sun matul kafi bi rajulin sai a jefa a cikin rigar wani mutum daban lam ya zalika ba shi ya rubuta takardar ba ba shi ya naɗe ba ba shi ya saka ba shi dai kawai ya zo ne sai a zuba a rigar shi wa yughaffi alaiha buhu sai ya rufe rigar shi da shi an gane sun duhulu ya dahu. thumma ya dahu sai ya saka hannun shi a cikin rigar wa yukhriju sai ya fito da guda ɗaya. an fahimta sai a buɗe fa idza akhraja isma ar-rajul uqiya jazaa alladhi alayhi idan sunanka aka ɗauko sai a baka abinda ƙuri'a a kai. ina fata mun fahimta wannan sifa ce daga cikin sifatul qar ko kun gane da ma, ma'ana sifatul qur'a in an yi amfani da wannan yayi in an yi amfani da wani nau'i ma dai yi, amma babu dalili karara da ya bayyana yadda ake yin ƙura'a babu dalili karara kaifiyar jama'a ko kun fahimta jama'a tukunga kun ga wannan na daga cikin wato matsaloli waɗanda suke masu muhimmanci waɗanda lallai ne jama'a mu san su kuma tattauna su ƙarƙashin wannan aya wani abu ne wanda yake mutu dole ne ai kafin a wuce jama'a ina fata an fahimta Allah maɗaukakin sarki ka samu dace akwai wato littafi da nake fatan zan yi wa ‘yan uwa ishara na lallai su je su same shi su karanta shi littafi ne wanda yake bayani game da hukunce-hukunce waɗanda suke da alaƙa da ƙura'a wanda yake wani malami kuma malami na wannan zamani wato shi ne ya rubuta wato asalin littafin cikakken sunan littafin ahkamul ƙura'a Eh, ahkamul qur'a yayi kokarin tattauna mas'aloli da hukunce-hukunce waɗanda suke da alaka wato asalin da qur'a a cikin shari'ar musulunci kuma asali risala ce wacce wato asalin ya rubuta don ya samu wato matsayi na majistir ma'ana risala ce jami'iyya eh risala ce jami'iyya afuwan jama'a ɗan yi mana ishara ne zuwa gare ta ku ji wasu daga cikin uh, wato matsaloli waɗanda ya tattauna a cikin ita risalar tashi shi nan ku ji sunan littafin ahkamul qur'ati fil fiqh islami wato hukunce hukuncen ƙura'a a fikihun musulunci hukunce hukuncen ƙura'a a fikihun musulunci gashi asali gashi nan daga jami'atun Naja, al-wataniyya dirasatil uliya al-ulya gashi nan i'dad yasir daud سليمان منصور ga بإشراف الدكتور محمد علي أستاذ المساعد في قسم الفقه والتشريع بكلية الشريعة جامعة النجاح الوطنية يا يقو قرن تتونا مسألو لي جماعة بروكجي خطة البحث واتو متاكن دي تسهل للتافن أكي wanda gashi بروكو يتي خطة البحث وفصول الرسالة قسمت مادة البحث بعد هذه المقدمة إلى فصل وتمهيد وأربعة فصول ثم خاتمة ثم ملحق ثم الفهارس المقدمة يتي وتعرضت فيها لسبب اختيار الموضوع ولمنهجي في البحث ولخطة البحث أفصل نبي مفهوم القرآن في الفقه الإسلامي مئكين في القرآن دا قرآن أفكهم مسلمشي ya yi bayani game da ina ma'anar ƙura'a a harshen larabci da ma'ana ta shari'a sannan ya yi bayani game da mashru'iyyatul ƙura'a ma'ana shin shari'a ta zo da bayanin ƙura'a ta yadda a yi ƙura'a to sannan a ƙarƙashin wato tamhid ya yi bayani game da wace hikima ta sa shari'ar musulunci ta shar'anta yin ƙura'a wace hikima ke karkashin haka ma'ana hikmatu mashru'iyyatiha a karkashin fasli na biyu yayi bayani game da majalatul qur'a a ina da ina da ina ne qur'a take shiga ake yi ina da ina ne ba ta shiga gashi nan ya kawo ma tajri fihi alqur'atu mawadi' alqur'a sannan ma la tajri fihi alqur'a sannan yayi bayani game da kaifiyatu ijra'il qur'a yaya ake yin qur'a sannan ya bayani game da ijibaru shurakai ala qismatil qur'a mutanen da suke da tarayya akan abu in har basu bai basu hada kai a ba wani ba to dole ne a tirsasa musu su yi qur'a to sannan yazo yayi bayani game da hukunce hukuncen qur'a a ibada shin qur'a tana shiga cikin ibada ko ba ta shiga kada mu manta da wancan hadisi da annabi ya bayani game da kiran sallah da sahun farko ai ibada ne to shin qur'ana na iya shiga cikin ibada malamin ya tattauna bayani akan haka to sannan yayi bayani game da wato ƙarƙashin haka qur'a fi taqdimil ahqi bil imamati fi salawat game da limancin salloli wane ya cancanta wane ya cancanta wane an ne wane ma an Wana na da sunna mana yana da masaniya game da sunna wana ma haka wana na da shekaru wana na da shekaru to wane ne za a gabatar shin za a yi ƙura'a ko ba za a yi ba fi takadimin a haƙi bil imama to sana alƙur'atu fi takadimin a bi imamaci salatil janaza wa ya fi cancanta a gabatar idan aka zo yi wa gawa sallah liman na gaba ɗaya ko ko wanda mamaci yayi wasiya shi zai mishi sallah ko kun fahimta jama'a wa ya kamata a gabatar to sannan alqur'atu fi ma'rifati al bi ghasl al-mayyit wa ya fi cancanta da ya wanki mamaci to sannan ahkamul qur'a fil ahwali shakhsiyya hukunce-hukuncen ƙura'a a ɗaiɗaikon mutane to sannan alƙura'atu bai na zaujat 50 da ilmabit yin ƙura'a a tsakanin mataye game da wacce za a fara ba ta kwanakin kwana ma'ana wa za a fara kwana a ɗakinta to a iya yin ƙura'a sannan hukuncin ƙura'a a tsakanin mata in a halin tafiya ma'ana in za a yi tafiya sannan ƙura'a a halin saki e mutum na da mata biyu sai ce to ɗaya ta saku a ce wacce ya ce shi dai ɗaya ta saku kawai wacce wacce ka faɗa amarya ko uwar gida ce shi dai kawai an buga mashi ke ɗaya ta saku kawai e to sai a yi ƙura ba <laughs> ta mun fahimta ta ce to kai niyyar ka wacce ce sai ce duk wacce ƙura ta faɗo kanta to ita take nufi to kaga ƙura ina hukuncin yin wannan ƙura sana ta fi ma'arifatil a haka bi hadanatis sahir yin ƙura game da wa ya fi cancanta da ya reni ƙaramin yaro kaga ayoyin da muke karantawa kenan to sannan ahkamul qur'ati fil laqid wal qisas wal musabaqa hukuncin qur'a game da tsuntuwa da kuma ramuwa al qisas da kuma musabaqat wato rigegeniya akan wasu abubuwa da ya halatta ay musabaqa akan su to sannan gashi nan isbatul qur'a fi bayan al ahq bi akhdh al laqid gashi nan sannan ya kawo wato bayanai nata'ij wato wasu abubuwa ne wannan bincike wannan 'yar karamar risala ta fita da shi na darussa na ilimi da fa'idodi waɗanda musulmi za su amfana da shi to sannan sai ya kawo faharis sannan ya yi bayani game da ya yi tarjamar wasu daga cikin alam waɗannan kaɗan ne daga cikin nata'ij ko kuma huffatul bahas da wannan malami ya asalin gina littafin shi a kai kada ku ji waɗannan bayanan sun yawa risala ce ba bata wuce shafi ɗari da talatin da wani abu don haka ina fatan ɗaliban ilimi za su iya neman ta su mallake ta kuma su karanta ta su aji saboda wata rana ba san inda rana za ta faɗi ba ko? eh ko ba haka ba ne hausa ce ba san inda rana za ta faɗi ba ta iya yiwa yan kwamitin masallacin anguwanku su ce to mun gan ka ustazu ne kai zo ka sa mana darasi ko ba haka ba to kaga in baka yi tattali ba tun da wuri da matsala ina fata an gane Allah madaukakin sarki ka sa mu dace jama'a kun ji waɗannan kaɗan ne daga cikin matsaloli da na so mu tattauna a ƙarƙashin wannan ayar to sa na sai matsala ta ƙarshe a gurguje wato ita ce almas'alatul rabi'a a inda alimamul ƙurtobi ya ce wa dallatil ayatu aiban ala annal khalata a haƙƙu bil habanati min sa'iril karabati adal jadda ayar na nuni akan wanda ya fi cancanta da yareni, wato maraya ko ya ko ɗa idan aka mutu aka bar shi wanda ya fi cancanta da yareni, wato ya ko ɗa ita ce alhalatu wato goggo goggonta yar mahaifiyarta ko kanwar mahaifiyarta wa kad qaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hamza annabi ya yayi hukunci game da yar hamza hamza ibn abd al-muttalib annabi yayi hukunci game da yar shi ismuha amatullah sunanta amatullahi annabi ya hukunta wanda zai rike ta shine li ja'farin shine ja'faru ibnu abi talib wa kanat indahu khalatuha ja'faru yana auren gwaggwanta ko kun gane jama'a kenan in mana ita gwaggwanta ita tafi cancanta da ta rike yar kenan wa qala annabi yace innamal khalatu bi manzilati al um ai ita goggo to tana matsayin uwa ne ma'ana idan ba uwa to ita ce take tsayawa a matsayinta wurin reno da ɗaukan takalif wato nauyace-nauyace da tarbiyya da sauransu Allahumma sai in matsala za ta faru ko a ce za a samu matsala ta tarbiyya za a samu yaro zai lalace zai sangarce to a nan gurin ba za a ce inna malhalatu bi zilatul ummi ba ina fata da ma mun fahimta sai a kalli al'asla mecece maslaha malin cewa kad taqaddama fil baqarati hadhihi al mas'ala wannan mas'ala bayanin ta ya gabata a suratul bakara, ashi na yace a juz'i na uku shafi na uku, daga ƙarke-ƙarke karke malam ce wa kharraja abu da an ali qala kharaja zaid harisa ta ila makkata faqadima bi hamza Alimam abu dawud ya ruwaici hadisi daga Aliyu ibn abi talibin. Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mashi yarda Kala aliyu ya ce kharaja Zaidu ibn harisa sahabi zaidu ɗan harisa ya fita zuwa garin makka Faƙadima bibnati hamza sai ya wato asalin taho da ‘yar Hamza waccan ‘ya mai suna Amatullah ya yi taho da ita. Fakala Ja'afarun, Ja'afaru ɗan Abi Talib sai ce, Ana an ni zan rene ta ni zan ɗauke ta ni zan kula da ita ana a haƙƙu biha ni na fi cancanta na ɗauke ta ibnatu ammi ‘yar kawuna wahalatu, khalatuha indi sannan gwaggwanta tana ƙarƙashina ina aurenta wa innamal khalatu ummun ayyar uwa ko kanwar uwa matsayin uwa take kun ji abin da ja'afar ɗan abi talibin ya yi hujja da shi cewa shi ya cancanta da ya reni wato ‘yar Hamza, faƙala Aliyun, Aliyu ɗan Abi Talib shi sai ce, Ana a haƙƙu biha, ni na fi cancanta da na riƙe ta, ibnatu ammi, ‘yar kawuna, wa indi Rasulillahi sallallahu Alaihi sallama, kuma a ƙarƙashina ina auren ‘yar manzon Allah sallallahu Alaihi sallama, fahiya a haƙƙu biha, don haka ita tafi cancanta da ta rene ta wa zai zaid zaidu dan shi ko cewa ya ana a ahqqu biha shi ma ce ni na fi cancanta da ita ana kharajtu ilaiha ni na fito tare da ita wa safartu kuma ni nayi tafiya wa kadimtu biha kuma na taho da ita mana yanzu kaga kowa yana munaza'a ya na ɗin kenan kowa yana cewa shi zai rene ta Fakarar dandamiyu sallallahu alaihi wa sallama, Annabi sai ya fito faɗakar hadisan Annabi'a wato bayani. Yai Annabi'a jawabi Waqalu Annabi'a ce wa'amal jari ya to. Ita wannan 'ya Marainiya 'yar Hamza fa aqbibi hali ja afarin. Eh ja ne zai riƙe ta, zan hukunta shi zai riƙe ta. Ta kunu ma a kala ta kasance tare da gwaggon innamal khalatu ummun ayyar uwa ko kanwar uwa matsayin uwa take me yasa malam ya kawo mana wannan matsalar a ƙarƙashin wannan ayar zakariya shi ya fi cancanta da ya rike maryamu saboda yana auren yar uwar mahaifiyarta khalatu ha kenan kun ga fahuwa a haƙƙu bi ha kenan ko kun fahimta jama'a dan haka ko da aka yi ƙura'a a haƙƙiyar cancantar tashi sai ta bayyana ina fata an fahimta daga ƙarshe malam yace wa zakar ibn abi khaythama mata anna zaid ibn haritha kana wasiya hamza fatakunu al ala hadha ahqqu min wasi al-imam abu ibn abi khaythama zuhair ibn harbin ya ambata cewa zaidu dan harisa dama fa ya kasance wasiyi ne ga hamza ma'ana hamza ya yi mishi wasiya da kula da 'ya'yan shi ko kuma wani abu na dukiyar shi ma'ana wasiyin hamza ne amma tare da haka ba a kalli wasiyar ba sai aka kalli alkhalatu bi manzilatil um qurbi sai ce kenan fatakunul khala kenan goggo yar uwa ko kanwar uwa a wannan halin a haqqu minal wasi ta fi cancanta da ta rike da sama da wanda aka yi wasiya shi zai rike shi kun fahimci matsalar da kyau jama'a an yi wasiya wane zai rike ɗa mana wane wasiyin mamaci ne da mamacin ya rasu sai kuma aka ga wannan ɗan ga halar shi wato yar uwar shi ko ƙanwar uwar shi to shin za a gabatar da wasiyi akan alhala ko ko za a gabatar da hala akan wasiyi sai malamai suka ce za a gabatar da hala akan wasiyi saboda ai zaidu wasiyi ne na hamza tare da haka annabi bai hukunta zaidu ya rike yar hamza ba sai ya hukunta gwaggwanta ta rike ta ina fata mun fahimta kenan wannan na nuni akan ko da ne an yi mishi wasiya ya kula da 'ya'ya kaza ya rike kaza to lallai dai khala ta fi shi karfi wannan shine shari'ar musulunci ba za a sauya ba sai in an lura da maslaha jama'a in ta zauna a gurinta za ta sangarci za ta lalace ba za ta samu ilimi ba ba za ta samu tarbiyya ba to a wannan halin sai a kalli menene abin da ya fi dacewa ina fata jama mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace jama matsalolin da muka nufi tattaunawa a ƙarƙashin waɗannan ayoyi sun ƙare don haka a nan ne ya kamata mu kwana insha Allah ta'ala amma ina so ne mana ishara lallai ne mu yi ƙoƙari mu bibiyi waɗannan hukunce-hukunce saboda mu amfana da su jama'a kada ya zama ayoyin kaɗai ake fassarawa ko kuma muke rike fassarar su ba ma bibiyar waɗannan hukunce-hukuncen saboda waɗannan hukunce-hukuncen waɗanda muke bayyana su hukunce-hukunce ne da ke ƙarƙashin waɗannan ayoyin ba za ka wuce ba sai ka tattauna su ina fata an fahimta kuma littattafan da muka yi ishara 'yan uwa ɗaliban ilimi su yi ƙoƙari su neme su su karanta su amfana da abin da ke cikinsu don haka muna fatan Allah maɗaukakin sarki ka sanya mana albarka Allah ka jiƙanmu ka jiƙan iyayenmu malummanmu Allah ka yafe musu ka gafarta musu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ka yafe ma malam albani Allah ka gafarta mishi sannan akwai mahaifin ɗaya daga cikin malamanmu a sheikh dawud a zahiri Allah maɗaukakin sarki ya mishi rasuwa muna fatan 'yan uwa su sa shi a cikin addu'a Allah ya yafe mishi Allah ya gafarta mashi Allah ya kai haske kabarin shi malam albani Allah ya ji shi, alkhairan da ya gabatar wa musulunci Allah maɗaukakin sarki ka karɓe su da hannunka na dama Allah ka ɗaukaki darajojin shi duniya da lahira Allah ka tsare mishi amanonin da ya bari Allah ka taimaki ɗaliban da suke rike da waɗannan amanoni su iya idar da waɗannan amanoni muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ka biya mana bukatocin mu na alkhairi muna roƙon Allah ka zauna da ƙasar mu lafiya shugabannin mu kai musu jagoranci na gari zan saurara anan nake cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu